Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan la'asariya na yau Litinin 20 ga watan Disamba shekarar 2021. Baba ya kuma makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Maryam da kanun labarai. Adadin waɗanda suka mutu sanadiyar wata mahaukaciyar guguwa da ta ratsa Philippines a makon da ya gabata ya zarta ɗari biyu. Kusan kashi uku na jama'ar birnin Hong Kong ne suka kada kura'a a zaben farko da aka yi jiya Lahadi tun bayan da Beijing ta yi garan bawul a wasu dokoki a yankin. Sanata Elizabeth Warren ta jihar Massachusetts da Sanata Cory Booker na jihar New Jersey sun ce sun kamu da cutar COVID-19 a yayin da Amurka ke fuskantar yaduwar cutar kamar wutar daji da kuma ɓullar nau'in Omicron. kanun labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa bayan mutum 38 da aka kashe su a jihar kaduna har yanzu ana ci gaba da neman wasu mutane da ake zato an kashe su ne a gaskiya lokaci yayi da ya kamata gwamnatin tarayya ta fuskanci wannan al'amari duba da cewa duk yadda ake kokari koyaushe a ce an magance abin nan yana ƙara ta'azara a jamhuriyar niger kuma kungiyoyin kare hakkin bal'adama sun bayyana gamsuwa game da yadda shugaban kasar ya bukaci hukumomin faransa su gudanar da bincike a kan sojoji da suka bindige masu zanga-zanga a jihar tilibiri bai yiwuwa mu yarda wasu mutane su zo cikin kasan mu ya kashe mu mutane sai su take su ce wai a ah, su ne su kashe amma bisa kaida su kashe su wannan ba za mu yarda da shi ba za mu ci gaba da wannan kokowa da muka dauka muna kuma dauke da shirin ilimi wanda Yusuf Aliyu Harande zai gabatar sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Adadin waɗanda suka mace sanadiyar wata mahaukaciyar guguwa da ta ratsa Philippines a makon da ya gabata ya zarta ɗari biyu yayin da har yanzu ba a ga mutane da yawa ba kuma wurare da yawa na yin kiran tallafin abinci da ruwa. A yau litinin rundunar 'yan sandan kasar ta ce akalla mutane 208 suka mutu yayin da har yanzu ba a san inda wasu su 52 suke ba kuma mutane 239 sun jakkata sakamakon mahaukaciyar guguwar. Ana sa ran adadin zai karu saboda har yanzu ba a san halin da wasu garuruwa da ƙauyuka suke ciki ba sakamakon katsewar hanyoyin sadarwa da wutar lantarki da kuma lalacewar hanyoyi. Kusan kashi uku na jama'ar birnin Hong Kong ne suka kada kura a zaben farko da aka yi jiya Lahadi tun bayan da Beijing ta yi garan bawul a wasu dokoki don rage yawan 'yan majalisa da za a zaba kai tsaye da kuma yin binciken kwakwaf a kan 'yan takara don tabbatar da cewa masu muradin China ne kadai za su tsaya takarar. Shugaban hukumar zaben birnin Hong Kong ya sanar da safiyar yau Litinin cewa masu kada kuri'a kashi 30.2 cikin 100 su ne kadai suka yi zaben 'yan majalisar birnin abin da ya sa zaben ya zama mafi karancin masu kada kuri'a a tarihin zaben birnin hong kong tun bayan da yankin ya koma hannun china a shekarar 1997 adadin masu kada kura a zaben bana bai kai na zabukan shekarun 2012 da 2016 ba inda mutane fiye da kashi 50 cikin 100 suka yi rajistar zaɓe. Yankin mai cin kwarya-kwaryan gashin kansa ya fuskanci zanga-zangar goyon bayan demokuraɗiyya a shekarun 2014 da kuma 2019 da jami'an tsaro suka takawa birki. Daga baya kuma aka yi wata dokar tsaron ƙasa da ta tauye galibin 'yan gwagwarmayar birnin ta kuma sa wasu suka tsere zuwa ƙetare. Sanata Elizabeth Warren ta jihar Massachusetts da Sanata Cory Booker na jihar New Jersey sun ce sun kamu da cutar COVID-19 a yayin da Amurka ke fuskantar yaduwar cutar kamar wutar daji da kuma bullar nau'in Omicron. A sanarwa daban-daban da suka fidda a jiya Lahadi, 'yan majalisar na jam'iyyar Democrat sun ce sun yi allurar rigakafin cutar guda biyu da kuma zagayen rigakafin na uku na ƙarfafa garkuwa. kuma ba sa fuskantar rashin lafiya mai zafi sun kuma yi kira ga sauran jama'a da su je su yi rigakafin guda uku idan sun cancanci yin hakan warren ta rubuta a shafinta na twitter cewa ina godiya ba na fuskantar rashin lafiya mai zafi kuma na gode saboda kariyar da na samu daga mummunar rashin lafiya sakamakon rigakafi guda uku da na yi sai dai bata bayyana inda ta yiwu ta kamu da cutar ba amma ta ce ana yi mata gwajin cutar akai-akai a farkon satin da ya gabata ne aka gano tana dauke da cutar a wata sanarwa da ta fito daga ofishinsa buka ya ce ina godiya sosai saboda rigakafi biyu da na yi da kuma zagaye na uku da na karba a kwanan nan ina da tabbacin cewa in ba don rigakafin ba da yanzu ina jin jiki. To madalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su. Al'ummomin garuruwan da 'yan bindiga suka kai hari a karamar hukumar giwa jihar Kaduna sun ce bayan mutum 38 da aka yi jana'izar su a jiya Lahadi. Har yau ana ci gaba da neman wasu mutane da ake zaton su ma an kashe wasu. Daga Kaduna ga rahoton wakilinmu Isa Lawal Ikara. da yammacin asabar ɗin da ta gabata ne dai ido na ganin ido 'yan bindiga a kan babura suka afkawa garuruwan ƙauren fawa marke da rihiya da ke yankin idasu a ƙaramar hukumar giwa inda suka dinga harbin kan mai uwa da wabin da suka kashe mutane da dama sannan suka kone dukiyoyi Malam Ibrahim Shehu Lawal Giwa ɗaya ne daga cikin al'ummar da aka yi jana'izar waɗanda 'yan bindigan suka hallaka tare da su. kuma ya ce har yanzu ana neman karin wasu gawawwaki. Eh, wa'innan 'yan ta'adda sun shiga da yamma sun tafi da mashina sun fi ɗari da bindigu da sauran manyan makamai suka yi ta buɗe wuta. 'Yan sanda ma sun yi sun yi su shiga da ce dai daga baya da jami'an tsaro suka zo suka iya kora su. Zuwa jiya an sallaci mutum talatin da takwas wanda aka tsinci gawansu wanda wa'inda ake nema har yanzu ba iya samun gawawwakinsu ba. Sa'an nan kuma ko ajiya sun kare shiga wani gari a nan idan su sun kashe wani mai sarauta. An ce kama akwai motoci da sauran abubuwa da suka kona wanda suka lalata na dukiya. Sun kona gidaje, sun kona kayayyakin amfani, sun kona dukiyoyi da motoci da sauransu. Wato wannan abun ma dai ka rasa gane a manufansu. Tuni dai kwamishinan tsaro da harkokin cikin gina jihar Kaduna Malam Samuel Alwan. ya fitar da wata sanarwa dauke da jadawalin jerin sunayen waɗanda suka riga mu gidan gaskiya kamar inda ya ƙara tabbatarwa lokacin da muka bincika abubuwan da suka wakana muka tsinci gawaci na mutum a kusan 20 bayan gidaje da motoci da kuma sauran kaddarori da abincin su mutanenmu wadda su 'yan fashin dajin suka a kona to ba a dade ba kuma sai aka sake samu gawaci to da muka yi jimila sun kashe mana bayan allah talatin da takwas wasu masana na harkokin tsaro dai na ganin karancin jami'an tsaro na cikin abubuwan da ke kawo tasgaro game da yaƙi da ake da 'yan bindiga a yankin arewa maso yamma kuma manjo hayashin kwamirtayan da ke cikin masu irin wannan hasashe ya ce akwai mafita A gaskiya lokaci yayi da ya kamata gwamnatin tarayya ta fuskanci wannan al'amari duba da cewa duk yadda ake kokari koyaushe a ce an magance abin nan yana ƙara ta'azara. Wannan yana ƙara tabbatar da cewa lallai jami'an tsaron mu kam ana buƙatar ƙara yawan su domin su kansu 'yan bindigar suna da masaniya jami'an tsaro sai an yi tarbacen su ko an yi karo-karo daga wannan division a hada a kai can kafin a iya kwantar da abin da ya taso na misali jihar Sokoto sannan an gama can kila a ce a dawo jihar Zamfara ko jihar Neja. Abuja. kuma mun sha faɗa muna da matasan da suke da azama suke son aikin nan an kai lokacin da ya kamata a buɗe a ba su dama su shiga a aikin nan domin a tabbatar an yi aiki na bai ɗaya. Dama dai ko a makon jiya sai da 'yan bindiga suka tare hanyar Kaduna zuwa Zaria har sau biyu. Inda suka kashe ɗaya daga cikin 'yan masar dokokin jihar Kaduna da ya fito daga yankin karamar hukumar Giwa. Sannan suka harbi wasu mutane suka kuma sace wasu. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. A gaida na ikara da wannan rahoto. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kiyasta cewa mutane miliyan bakwai da ɗigo bakwai rabin al'umma ƙasar Somalia za su buƙaci agajin jinƙai da kariya a shekarar 2022 Hukumar ta buƙaci taimakon kuɗi dala biliyan ɗaya da ɗigo biyar don taimakawa mutane miliyan biyar da ɗigo biyar da ke tattare da haɗari. Gwamman shekarun da aka kwashe ana rikici da matsalar yanayi da barkewar cututtuka da kuma karuwar talauci ciki har da tasirin da annobar COVID-19 ta yi akan zamantakewa da tattalin arziki na shafar rayukan jama'a a Somalia. Jama'ar kasar na fuskantar tsananin yunwa da yawa daga cikinsu na gab da fadawa bala'in yunwa saboda rashin ruwan sama da aka fuskanta tsawon shekaru uku a jere. Shugaban ofishin jin kai a Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Somalia, Adam Abdulmula, ya ce fari ya shafi kashi 80 cikin 100 na ƙasar. A wata hirar bidiyo da aka yi da shi ta yanar gizo daga birnin Mogadishu ya faɗawa muryar Amurka cewa mutane 169 suka ƙauracewa matsugunansu don neman ruwa da abinci da wuri mai ciyawa saboda dabbobinsu. A wani taron gaggawa na tsawon yini guda na kungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta OIC mai mambobi 57 An amince a jiya Lahadi da buɗe wani asusun agajin jinƙai don magance tashin hankalin jinƙai da tattalin arziki da ke faruwa a Afghanistan, inda miliyoyin mutane ke fuskantar yunwa kuma kimanin yara miliyan ɗaya ke tattare da haɗarin mutuwa sakamakon matsalar tamuwa. Za a kafa asusun ne a ƙarƙashin bankin haɓaka musulunci don kai agaji ga 'yan Afghanistan tare da haɗin gwiwar wasu abokan hulɗar ƙasar na ƙetare. A cewar wata sanarwar ƙarshe daga mambobin ƙungiyar a taron da Pakistan ta sauke. Taron ya kunshi wakilai daga Amurka, China, Rasha, Tarayyar Turai da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya. Taron da ya kasance na ƙasa da ƙasa mafi girma da aka yi don taimakawa a Afghanistan tun bayan da ƙungiyar Taliban ta kwace mulki daga hannun gwamnatin da ke samun goyon bayan ƙasashen yammaci a watan Agusta biyo bayan ficewar sojojin ƙasashen waje da Amurka ke jagoranta bayan shekaru ashirin. madalla a gaida Maryam Dauda da ta karanto bada labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar niger kuma kungiyoyin kare hakkin bala'adama sun bayyana gamsuwa game da yadda shugaba muhammad bazum ya buƙaci hukumomin faransa su gudanar da bincike wanda zai ba da damar hukunta sojojin da suka bindige masu zanga-zanga a garin tera na jihar talibili kungiyoyin sun kalubalanci ministan tsaron faransa florence pali wacce suke zargi da kokarin kare sojojin da suka yi wannan aika-aika wakilin muryar amurka a birnin yamai sulaiman muna barma ya aiko mana da karin bayani shugaban kasar Niger, wanda a karon farko ya bayyana matsayinsa dangane da kisan matasan na garin Tera ya ce ya bada umarnin gudanar da bincike a nan cikin gida domin tantance masu hannu wajen shirya wannan zanga-zanga. yayin da ya buƙaci faransa ta gudanar da nata binciken da zai ba da damar gano sojojin da suka yi wannan kisa da yawa kana a lokacin da matasa suka hana ayarin motocin sojan barkan ratsa garin tera a ranar 27 ga watan nuwamban 2021 matakin da shugaban kungiyar turnon michael zodi ya yaba da shi da ba a iya ke shugaban kasa ya hito na niger ya hito ya ke ya tambaya a bincika abin da ya hito amma yanzu ya hito ya kamata a ta yi gaban koti hukumar da wanda suka yi wannan ake a sha ba a iya zo kasan mu a kashe mu mutane kamar kuda kamar kuda a kashe mutum sai a wuce to sai dai a wata hira da wata jarida mai zaman kanta ministar tsaron kasar faransa florence parly ta bayyana cewa sun gudanar da bincike wanda a ƙarshe suka gane cewa matakin da sojan barkan suka ɗauka shine ya dace da yanayin da suka tsinci kansu ciki a yayin zanga-zangar ta garin tera abinda jami'an fafutuka suka ce ba za su taɓa amincewa da shi ba hasali ma sun lashi takobin ci gaba da matsin lamba har sai gaskiya ta bayyana bai yiwuwa mu yarda wasu mutane su zo cikin kasan mu ya kashe mu mutane sai su take su ce wai a ah, su ne su kashe amma bisa kaida su kashe su wannan ba za mu yarda da shi ba za mu ci gaba da wannan kokowa da muka dauka shugaban kasan mu ya kamata hito kuma shi ma ya kwatanta ma duniya duka ai sojawan fara su kashe mun mutanen nan shugaban kungiyar voix de sans voix nasir saidu wanne ya ba da yadda hukumomin nijar suka farga da bukatun jama'a ya ce wajibi ne a haɗa kai tsakanin mahukunta da talakawa don kare martabar ƙasa a idon duniya wajibi ne gare mu 'yan ƙasa mu goya ma irin wannan horici na shugaban ƙasa domin a samu tantance gaskiya a cikin wannan al'amarin domin abin ya zamanto su su samu ƙarfin gwiwa na ci gaba da sa matsi ga kasashe domin a samu yarjejeniya mai kyau mu 'yan ƙasa mu ya zamanto ko da yaushe suna samun karfin gwiwa na kare shi cacce ku ce ko kuma abubuwa a ce wanga ya ce wanga ya ce ba shine ba a wanga yanayi wanda ake ci a ganin mu ya kamata 'yan ƙasa su zama tsintsiya madar minki daya bayan shugabanni su ma a nasu bangare shugabannin kungiyar haɗin kan jama'ar jihar Tilaberi a wata sanarwar da suka fitar a jiya Lahadi sun a aniyar kalubalantar Faransa a kotu sanadiyar kisan da ake zargin sojan Barkan sun yi wa wasu matasa uku a yayin zanga-zangar 27 ga watan Nuwamba Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar a gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoton Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Yusuf Aliyu Harande da shirinmu na gaba. Ilimi garkuwa ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa ƙwalƙoliyar daraja shi hau shi ɗare ɗan to shi mara ilimin jama'a masu sauraron assalamu alaikum barkanku da wannan la'asariya ta yau litinin ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin a cikin shirin namu na wannan makon za mu leka jihar Gombe don nazartar irin halin da ake ciki a bangaren ilimi Sanin kowa ne mahukunta kan yi ikirarin samar da duk wasu ababe da ake bukata don tafiyar da ilimi zuwa mataki na gaba. Amma da yawa idan aka duba abun a zahiri sai a ga aka akasin haka. Abokin aikinmu Abdulwahab Muhammad ya samu zantawa da Dr. Abdullahi Baffa Ahmed Garkuwa, shugaban tsarin samar da ilimin bai ɗaya ga kowa da ake kira Besda a Turanci. inda ya haskaka wasu daga cikin ayyuka da suke gudanarwa a hukumance. wannan tsari ne wanda aka kawo domin inganta karatu a mataki na farko to wannan tsari ta yaya ma shigo jihar gombe wannan biyo bayan wani nazari da gwamnatin tarayya ta yi da suka yi haɗaka da bankin duniya saboda lokacin an duba an ga ana da yaran da ba su zuwa makaranta sama da yara miliyan goma sha uku da wani abu kuma akasarinsu suna arewacin najeriya shine kai yi haɗaka aka ce to akwai bukatan. a yashe wa'annan yaran ya zama na duka yara sun samu ilimi na zamani kuma a rage yaran da ba su zuwa makaranta sanadiyan haka aka ɗauko jihohi guda goma sha bakwai wanda gombe ta samu kanta a ciki saboda alkaluma sun nuna gombe muna da yara sama da wajen dubu ɗari bakwai wanda ba su zuwa makaranta to wannan ya tada hankali ya sa aka shigo da gombe ta shigo cikin wannan tsari din shi wannan tsari kamar ya za a gudanar da shi a daman yana da result areas guda uku akwai result area 1 wanda shine yake dilin da equal access to out of school children wato bawa duka dama wa yaran da ba su zuwa makaranta to yaran da ba su zuwa makaranta a nan wajen in ka kira a arewacin najeriya za ka samu akasari almajirai ne da kuma yara mata masu gararan ba to shine a result area 1 aka ce to za a duba a ga yadda za a mai da yaran wannan makaranta kuma a ba su ilimin da za su iya rubutu da karatu na zamani result area 2 shi kuma waje ne wanda ake duba um, yara wanda suke makarantar boko su kuma don a karfafa karatunsu shi ma aka kawo sabon manhaja wanda daman yana nan a nan na nei plus wani mu wanda shi muke ta yi a makarantunmu akwai result area 3 shi kuma ya hada da wajen inganta tsari na gudanar da al'amuran yau da gobe uh, wanda shima shi ma duk yana cikin abin da ake a besda besda tana da wa'annan result areas guda uku ko wannan abu za mu ga kaman sabo ne a yawancin arewacin najeriya kenan kaman ya kunshi gwamutsa ilimin zamani ne da shi ilimin mu na arabiya a shi wannan tsari dama abin da aka yi shine yaran da ba sa zuwa makaranta aka ce to mu kuma in ka duba yanzu za ka ga akwai yaran da ba sa zuwa makaranta akasari a nan wajen ba a bambance tsakanin mai bara da almajiri akwai wanda za ka samu yaran mu ne da suke yawo akan hanya amma su ma ba sa zuwa makaranta akwai kuma almajirai wanda an kawo su saboda su yi karatun su ne na tsangaya to mu a wannan tsarin aka ce to dukansu a ɗauko su a koya musu rubutu da karatu amma na zamani ne amma na kuma ba zai hana in akwai dama a koya musu wasu littattafai ba tun da a tsangayu abinda suke dirasan alkur'ani kawai ake yi to kuma kaga yanzu zamani ya tafi wanda um, in ka duba har shafi ake da na mu koma tsangaya shi wannan shafi daman yan uwa ne almajirai suke to kaga da ba su yi zamani ba ba da za a yi su ɗauko irin wannan shafi suna nuna wa duniya yadda ake darasu da yadda ake abubuwa a rayuwa a tsangaya to kaga wannan yasa aka aka ɗauko wannan tsari saboda ah, yaranmu su iya hagu su iya dama irin wannan yanayi da ƙasa ta samu kanta ya zamanto ana so ga wannan an samu moriya daga bangaren boko da kuma arabiya kenan akwai yadda wasu kwararru ne ko kaɗe su suke da masaniyan guda da wannan abu ko kuma da aini malamai wanda yake aka saba da su su ne da su aiwatar da wannan shiri kaga a lokacin da aka yi tsangaya program na lokacin jonathan za mu iya cewa tsari ne mai kyau amma na kuma ba daura shi akan turban da ya dace ba shi yasa ba a yi nasara ba ko da matsalan shi ma bes din in ka duba tun da al'amari da aka ce akwai almajirai a al'amari ne wanda yake bukatan masana a harkar wanda sun san abun sun taso a ciki kuma suna gudanar da al'amari din to da muka tashi mu a nan jihar gombe shawarin da aka yi muka ga akwai bukatan mu ɗauko su alaramuni wanda daman yaran a hannunsu amanansu yake da kuma ɗan uwa wanda sun karatun zamani wanda suke tsangaya da dukanmu muka zo muka zauna zauna muka ce to wannan dama ce muka samu mu zo mu zauna mu ga yadda za mu inganta wannan tsari din to akwai rubuce-rubuce da aka yi wanda an jima ana yi dama akan al'amari na almajirci wanda muka ɗauko su wanda ƙwararru sun yi rubutu an yi nazari a kai muka ɗauko su muka yi bitan su da mu da malaman duka da kuma aka ɗauko wani sabon tsari na koyon karatu da koyon lissafi wannan suna daga cikin abin da muka ɗauko wanda ƙwararru ne almajirci almajirai ne suka yi rubuce-rubucen muka ɗauko muka fara sawa a cikin mu wanda yanzu haka za ka ga mun yi wata tara amma yaran za su iya ma rubutu za su iya ma karatu Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin ilahirin duk abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta daidaita mana sauti. Julie Lazarus Gratiam, ni kuwa Yusuf Aliyu Harande da na jagoranci shirin ke cewa ku huta lafiya daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace. Salam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare dam to shi mara ilimi. Toma da la'agaida Yusuf Harande. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko ya fito daga Malam Usaini Dangote Karasuwa jihar Yobe, Najeriya. ya ce salam voa hausa gaskiya matakin da kungiyar kwadagon najeriya ke shirin dauka na tsunduma cikin yajin aiki in har gwamnatin najeriya ba ta janye mummuna a aniyarta na janye tallafin man fetur wannan abu ne mai kyau kuma mu talakawan najeriya muna goyon bayan 'yan kwadagon ɗari bisa ɗari da fatan allah ya mu shugabanni na gari masu kishin mu da ƙaunar ci gaban mu wani sako na cewa mutane da 'yan bindiga suka kashe a wasu sassan jihar kaduna da suka kai sama da talatin muna addu'ar allah ya ji kansu kuma ya kawo mana ƙarshen wannan ta'addanci daga kawo mai ruwa bajoga da salim muhammad isa bajoga sako na gaba ya fito daga hafizu balarabe kusau. ya ce muna fatan nasarar da jami'an tsaron kasar mu ke samu akan 'yan ta'adda da ke addaba al'umma a jihohin sokoto zamfara da katsina a kakkaɓe su baki ɗaya domin babu sassauci ga barayin da suke hana al'umma zaman lafiya sai kuma wanda sako da ke cewa sabbin kashe-kashe da suka faru a yankin karamar hukumar giwa ta jihar kaduna inda 'yan ta'adda suka kashe kusan mutum arba'in da kuma fadin kabilanci da ya faru tsakanin fulani makiyaya da 'yan kabilar tibi a jihar nasarawa abin tur da allah wadai ne muna kira da babban murya ga gwamnatin muhammadu buhari da ta yi wa Allah da manzon shi ta tausaya wa talakawan arewacin kasar nan ta yi duk mai yiwuwa ta murkushe 'yan ta'addan nan domin kowa ya san inda miyagun suke amma an tsaya ana bin su a hankali to ko so take sai ta karar da al'ummar arewacin kasar nan ne ya Allah ka amintar da mu ka amintar da garuruwan mu amin daga Haruna Buda in Kaibo ramar hukumar kafin Hausa jihar Jigawa sako na gaba na cewa salam VOA Hausa dan Allah ina kira ga shugaba Muhammadu Buhari da cewa gaskiya ya kamata ya ziyarci garuruwan da ake kashe-kashen al'umma don jajanta musu daga kabiru janye kware sakwatun najeriya wannan sako na cewa matakin da gwamnatin Najeriya ta dauka da kara wa 'yan sanda albashi da kaso 20 cikin 100 babu shakka hakan ya yi daidai kuma hakan wani abin yabawa ne gani yadda 'yan sandan nan musamman kurata da ke sintiri kan manyan hanyoyin Najeriya suke zama 'yan maula ko mabarata suna karɓar na goro a kan hanya duk da yake wannan ƙarin bai taka kara karya ba muna fatan hakan zai sa 'yan sandan najeriya naira ashirin ko hamsin kai koma dubu ɗaya ko dubu biyar ba za ta rika ba su sha'awa ba balle har su karɓi cin hanci da ake zargi sako daga usman shitu mahuta to bari mu kare da sakon jamila ado salati goma ga annabi rijau da fati ado salati goma ga annabi rijau suka ce kafa dokar yin gwaji kafin aure da gwamnatin jihar kano ta yi a wani matakin kare lafiyar ma'aurata ya yi daidai domin shirin shiga ruwa tun a tudu ake yin shi ba sai an shiga ba a ƙarshe muna fatan su ma sauran gwamnonin jihohi za su yi koyi da ita domin mu gudu tare mu tsira tare Dalla sai ku ci gaba da aiko mana da sakonnin naku. Yanzu kan ga Maryam Dauda ta dawo da takaitattun labaran duniya. mutu sanadiyar wata mahaukaciyar guguwa da ta ratsa Philippines a makon da ya gabata ya zarta biyu yayin da har yanzu ba a ga mutane da yawa ba kuma wurare da yawa na yin kiran tallafin abinci da ruwa. Kusan kashi uku na jama'ar birnin Hong Kong ne suka kada kura a zaben farko da aka yi jiya Lahadi tun bayan da Beijing ta yi garan bawul a wasu dokoki don rage yawan 'yan majalisar da za a zaba kai tsaye da kuma yin binciken kwakwaf akan 'yan takara don tabbatar da cewa masu muradin China ne kadai za su tsaya takarar. Sanata Elizabeth Warren ta jihar Massachusetts da Sanata Cory Booker na jihar New Jersey sun ce sun kamu da cutar COVID-19 a yayin da Amurka ke fuskantar yaduwar cutar kamar wutar daji da kuma bullar nau'in Omicron. Masu sauraro da takaitattun labaran duniyar ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe takwas da rabi ke na agogon gada da GMT. za mu sake dawowa da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman maryam dauda da ta karanto mana labaran duniya da kuma julie lezard gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyanmu na wannan la'asariyar baba ya ko makeri daga dan washington dc nike cewa a huta lafiya amma sai a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum